de nos programmes et à la prochaine. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau Laraba. Daya ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ta farko ga kanin labarai. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alkawari a jiya talata cewa za a kai mamayar soja a yankin Rafa da ke kudancin Gaza. 'yan tawayen hutu na kasar yemen sun yi kirarin kai hari kan wani jirgin ruwan dakon kwantena mai dauke da tutar kasar portugal a tekun arabia a jiya talata wani alkali a birnin new york na amurka ya tuhumi tsohon shugaban kasar donald trump da raina kotu tare da jin tarasa dala dubu tara kanin labaran kenan idan muka koma bangaren rahotanni kuma za ku ji irin tanadin da gwamnatin jihar neja ta yi don bunƙasa harkar noma har ƙasar ta amfana mai noma ba sai ya ka naira ɗaya ba za a ba shiri da taki idan ya noma a lokacin girbewa zai iya biyan kuɗin wannan abin a shekara ɗaya ko shekara biyu ba dole yanzu yanzu zai biya ba sannan gwamnan jihar jigawa ya bayyana irin tasirin da yaƙi da cin hanci zai iya haifarwa ga al'umma bayan nazari akan mummunar tasirin cin hanci a al'umma cin hanci ba karamar matsala ba ce domin za a ga shi kawai harkar cin hanci za ta sa mutum daya ya ɗebi abin da mutane ɗari ko hamsin ko saba'in za su amfana. sai kuma shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyi na in shirya kuma zai gabatar kuma wannan makon akala shirin ya karkata ne kan tattaunawar da muryar amurka ta yi da wasu gwamnonin arewacin najeriya da suka halarci taron zaman lafiya a cibiyar nazarin zaman lafiya da ke birnin washington dc amma fa duk wannan sai bayan mun sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alkawari a jiya talata cewa za a kai mamayar soja a yankin Rafa da ke kudancin Gaza ba tare da la'akari da ko akwai yarjejeniya da Hamas ta tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza ba. Tunanin cewa za mu dakatar da yakin tun kafin mu cimma dukkan mu bai mata su ba. Za mu shiga Rafa kuma za mu kawar da bataliyoyin Hamas a can. ko da yarjejeniya ko ba yarjejeniya don cimma cikakken nasara abinda ofishin Netanyahu ya nakalto shi yana faɗa kenan a wata ganawa da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su. Netanyahu ya ce ya zama wajibi sojojin Isra'ila su shiga rafa domin fatattakar Hamas da ta kai hari a cikin watan Oktoban bara da ya sanadin mutuwar mutane 1,200. Har-harar ramo gayya da Isra'ila ta kai a Gaza ya kashe fiye da mutane talatin da da 34,500 wajen silisibi na mamatan mata ne da yara a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza 'yan tawayen huti na kasar yemen sun faɗa a jiya talata cewa sun kai hari kan wani jirgin ruwan dakon kwantena mai ɗauke da tutar ƙasar portugal a wani hari da jirgi mara matuki ya kai a tekun indiya an kai wa jirgin na msc orion hari a ranar juma'a a wuri mai tazarar kilomita 600 daga gabar tekun yemen lamarin da ke nuni da cewa 'yan hutun ko kuma masu daukar nauyinsa iran na iya kai hari a har cikin tekun arabia kakakin sojan huti ya haya sari ya yi kirarin kai harin da safiyar jiya talata amma bai bayyana dalilin da ya sa aka ɗauki kwanaki kafin ƙungiyar ta amsa kai harin ba labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya talata wani alkali a birnin New York na Amurka ya tuhumi tsohon shugaban kasar Donald Trump da raina kotu tare da cinsa tare dala dubu tara. saboda karya umarnin alkali na hana shi caccakar mutanen da za su iya zama shaidu a shari'ar da ake masa. alkalin kotun kolin new york juan machan ya yi watsi da ikirarin da shugaban kasar na 45 na cewa yana mayar da martani ne kawai ga sukar siyasa da ake masa lokacin da ya ceceki wasu manyan shaidu biyu a shari'ar michael cohen wanda ya taba zama lauyansa kuma mai gyaro ta a siyasance da tauraruwar fina-finan batsa stormy daniels Machant ya bayyana ikirarin Trump na sake wallafa kalaman da magoya bayansa suka yi a dandalin sada zumuntansa ba su kai ga karya umarnin hana shi magana ba a matsayin tumbele da shirme. kafin Hafiz ya karanto mana sauran labaran zamu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka. A ci gaba da kawo muku tattaunawar da Hafiz Abdullahi yi da gwamnan jihar Neja yayin ziyarar aikin su a nan birnin Washington DC. Hafiz ya yi mishi tambaya akan ko za su wa manoma takin zamanin da suka tanada kusan dubu biyu ne ko kuma rabawa za su yi kyauta sai ya ce. Karatun da muka yi na noman nan kwanan nan mun lura cewa gwamnatin da suka shuɗe tun daga farkon najeriya in sun kawo wannan tractors in sun bayar siyarwa ake yi to so da haka mun kafa kamfani da zai haɗa hannu da wannan manya-manyan kamfanin amerika don su sa ido ma wannan abin talaka yana so a mashi noma za a a gyara mashi fili yadda yake so a yadda ya kamata ya shuke da irin abin da yake so ya shuke akwai kala kala kayan noma na wannan injin da zai nuna inda za a yi da shi so da ba za a raba wannan injin nan ba za a yi aiki da su ne kuma inda za a dinga gyara su inda za a dinga sabis din su yadda za a dinga lura da su duka yana cikin tsarin da aka kano wannan kamfanin da aka haɗa hannaye aka gina bayan haka mai noma ba sai ya ka naira ɗaya ba za a ba shi hadda iri za ba shi da taki idan ya noma a lokacin girbewa zai iya biyan kuɗin wannan abin a shekara ɗaya ko shekara biyu ba ya dole yanzu yanzu zai biya ba to kuma irin irin da muke kawowa inda kake noma hekta ɗaya kake samun tan guda ɗaya ko biyu ko uku wannan daga shida zuwa takwas zuwa goma ne so kan masu noman manoman mu za su yi arziki insha Allahu da wannan dabara da muka zo da shi To mai girma gwamna akwai wasu rahotanni da suke cewa wasu masu filaye na korafin cewa gwamnatinka kamar tana musu karfa-karfa haka domin an bujiro da aiki sun ga kawai an zo ana share filayensu ba tare da takamaimai an biya su wata diya ba me za ka ce dangane da haka na farko ba wanda aka makarfa karfa aka ba filin shi kuma wannan abin da ke ciki gwamnati tana da filaye nata da ba iyaka muna kiran shi government reserve reserve din nan kuma gwamnati tana da shi ne yana kundin tsarin kasar najeriya wayansu na gwamnatin tarayya ne wasu gwamnatin jiha ne kuma wayannan reserve din akwai forest reserve a cikinsu akwai kuma grazing reserve a cikinsu to noman da muke so mu yi ba wai noma kaɗai na hatsi ba akwai noman dabba akwai noman kifi to akwai noman itatuwa ma to a wayannan wuraren muka duba cewa bari mu fara yi su gani bayan haka kuma muna nan muna magana da masarautu gabaki daya sun ba mu haɗin kai filaye da yake na masarauta ne na kuma mutanen da suke so a yi noma da su ne wanda da duk yadda za a shekara sau ɗaya zai yi noma in kuma ya yi noman ma a kila a cikin yana da hekta kamar ce guda ɗari da ke zai noma hekta guda biyu to wannan tsarin da muka kawo za a samu a noma wannan gaba baki ɗaya guda ɗari din sannan kuma duk abu ɗaɗin da yake so shi amfani da shi za a bari amfani da shi fili nashi ne ba karba ba hannun shi noma ne ko aiki a ciki so da ko an noma mashi ko ba noma mashi ba shekara zai kare ba abin da zai noma a ciki. ko me kuke son cimmawa tunda kun ɗauko gagarumin aiki na wannan noma inda kwa share filaye da yawa me kuke so ku cimma muna so mu nuna ma mu cewa da eh, yara kamar yara samari yanzu cewa noma nan ne arziki take muna so kowa su iya tsayawa tsayin kansu ba tare sun jingina ko da gwamnati ba saboda harkan dan adam da ke najeriya kadai a yanzu idan an lissafa da kyau ko ba da kyau ba za a samu adadi mutum miliyan 300 wannan mutum miliyan 300 kuma a cikin kashi ɗari kashi saba'in duka samari ne da 'yan mata to wayannan mutane suna bukatan abinci yaya za a yi a ce ana cire kudin amerika dala biliyan goma a shekara ana shigo da abinci najeriya to muna so wannan kuɗin da ake fita da ita a gwamnatance a dada ita ciki a karfafa noma sannan kuma kamfanin kamfaninnika da suke inganta kayan noma su zo su ma fara tada su don a samu a waraka a kasan gwamnan jihar neja muhammad umar bago kenan a wata tattaunawa da hafiz muryar amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin washington dc ga kashin labaran duniya na biyu Kasar Kenya ta fara samar da ruwa ga al'ummomin da ba su shi a zahiri daga iska. Kamfanin majikota yana amfani da na'urar da aka kera a India wacce ke zakulo turiri daga iska ta amfani da matatar lantarki. Da wannan fasahar ana iya samar da ruwa kimanin lita 500 a kowace rana a yankunan da ba su da ruwa. Samun ruwa mai tsafta yana da wahala ga mutanen da ke zaune a yankunan da ke fama da rashin ruwa. saboda sauyin yanayi da kuma yawan fari inda magudanar ruwa da koguna suke yawan bushewa wanda hakan ke haifar da kalubale ga iyalai da ke kokarin rayuwa wacce ta kafa betty kogi ta ce injinan janareton na iya samar da ruwa har lita 500 a rana season becoming quite regular Ta ce lokacin rani na zama kusan koyaushe kuma manufar wannan tsarin ɗungurungum ita ce a ba da dama ga al'ummomi su samu ruwan sha mai tsafta ba tare da dogaro ga hanyoyin samun ruwa na yau da kullum ba don haka a yankunan da idan rijiyoyin burtsatsai suka shanye kogunan wucin gadi suka kafe al'ummomi za su iya samun tsaftataccen ruwan sha a halin da ake ciki kuma jiya talata shugaban kasar kenya william ruto ya tura sojoji domin kwashe duk wanda ke zaune a yankunan da ke fuskantar hadarin ambaliyar ruwa tun bayan da mutane 170 suka mutu a cikin watan maris da ya wuce yayin da mamakon ruwan sama ya mame kasar ruwa na lokacin damuna da yanayin el nino ya tsananta ya barnata kasar ta gabashin afirka inda ruwan ya mamaye ƙauyuka tare da yin barazanar sake yin barna a makonni masu zuwa a wani al'amari mafi muni wanda ya sanadin mutuwar mutane kusan hamsin da suka hada da yara ƙanana wata madatsar ruwa ta wucin gadi ta fashe a yankin Rib Valley kafin wayewar gari a ranar Litinin inda ruwan sama kamar da bakin kwarya da laka suka zubo suka mamaye duk abin da ke kan hanyar da suka biyu. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla. Bayan kammala taron da gwamnonin nan na arewacin Najeriya suka halarta a cibiyar nazarin zaman lafiya da ke nan Washington DC. Na tuntuɓi gwamna Umar Namadi na jihar Jigawa inda na fara da masa tambaya akan irin guzirin da za su koma gida da shi. La'akari da cewa wasu 'yan Najeriya suna korafin cewa sun kashe maƙudan kuɗi a wannan tafiya. Ga abin da yake cewa. dama ai alhamarin tafiya eh, kashe kuɗi ne kuma ita harkar gwamnati ai harka ce ta yadda za a yi a kyautata al'umma so ba harka ce ta a ci riba harka ce ta yadda za ka yi a taimaki jama'a so abin ko da muka zo yi nan domin ya taimaki al'ummar mu ne na farko kamar yadda na faɗa mun zo mun koyi waɗansu dabaru na yadda za ka inganta rayuwar ka ta hanyar inganta tattalin arziki tattalin arzikin ka da amfani da abubuwan da Allah ya hore maka a jiha mun yi maganganu akan harkar noma sosai kwarai da gaske a wannan harkar noman da muka yi maganganu kuma sun ba mu irin dabaru da ake da sauransu yanzu kamar ni kawai na dawo daga kasar isofiya ne saboda harkar noman alkama muka zo da mutane na muka koyi waɗansu dabaru kuma yanzu zamu je mu aiwatar da waɗannan dabarun da muka dawo nan sun muka sake samun ƙarin waɗansu fasahohi wanda yake idan muka haɗa su a wannan mun tabbatar cewa za su taimake mu wajen inganta harɓaka al'amarin noma da kuma yadda zamu taimaki al'ummar mu a cikin irin harkar noma din wannan kuma zai sa mu haɓaka tattalin arzikin jiha kuma mu ci gaba da so waɗannan abubuwan da muka zo yi alfanun da muka samu mu ya fi kuɗin da muka kashe a zuwan wannan gurin. Najeriya matsala ɗaya da ta yi mata ita ce matsalar cin hanci waɗansu suna da ra'ayin cewa idan har aka iya shawo kan matsalar cin hanci a cikin gwamnati to kusan za a iya cewa karanta kaf an yi maganin dukkanin wata matsala hatta matsalar tsaro da ake samu ana alakar ta irin wannan matsala gaskiya ne cin hanci ba karamar matsala ba ce domin za ga shi kawai harkar cin hanci za ta sa mutum ɗaya. ya ɗebi abin da mutane ɗari ko hamsin ko saba'in za su amfana mu da abin da muka ɗauka shine ita wannan matsala ta cin hanci shugabanci yana da amfani a cikin wani abu idan shugaba ya tsaya ya ga cewar shi shi ne misali shi ne kamata ya zama mudubi shi ne kamata kowa ya ga cewar yana yin abin da yake daidai so idan shugaba ya tsaya abin da yake da kowa ji tsoron yin abin da yake ba daidai ba so a mu a matsayin mu kamar yadda muka yi dukkan mu gwamnonin nan guda goma da muka zo nan dukkan mu sababbi ne kuma ina tabbatar miki da cewa Abu wani shigo wani harkar domin ya nemi kuɗi a'a mun shigo ne domin mu ba da tamu gudunmuwar domin taimakawa al'ummar mu saboda haka ina ganin idan Allah ya taimake mu mu a matsayinmu na shugabanni muka tsaya muka jajirce muka ba da misali to insha Allah za a rage waɗannan harkar wannan matsala ta cin hanci idan kuma Allah ya taimake mu aka rage ta daga jahohi idan ta tafi saman ma abin zai ragu insha Allah rabbi kana gani idan aka yi amfani da irin wannan dabarar a sauran jihohin da suke fama da matsalar matsalar tsaro za a za a yi domin abin da nake faɗa shine mu ai muna da traditional system akwai mai anguwa akwai bilama akwai hakimi akwai sarki su idan aka yi amfani da waɗannan mutanen duk mutumin da ya shigo sabo mai anguwa ya san shi su idan an yi wucin an ga abubuwan da yake ba daidai ba ne za a gaya wa bulama bulama zai gaya wa hakimi hakimi zai gaya sarki sarki zai gaya gwamnati so waɗannan wani intelligence ne information ne da ake ɗauko shi daga ƙasa idan an yi amfani da waɗannan abubuwan kamar yadda na faɗa mutanen da suke harkar nan mutanen da suke wannan gurin ne so idan aka yi amfani da su ni ina ganin insha Allahu rabbi za a samu nasara kuma za a samu sauƙin waɗannan abubuwan gwamna umar namadi na jihar jigawan najeriya kenan a wata tattaunawar da na yi da shi a nan amurka kada a sha'afa muryar amurka ake saurare daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 sannan za a iya sauraron mu a Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM sannan a disa da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kazalika ana iya bibiyar mu a adireshin mu na Facebook X da Instagram yanzu mu a nan Washington DC na cewa karfe 1 da minti 16 na dare ga mu da gaba. baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnoni bakwai na arewacin Najeriya da suka kawo ziyarar aiki a nan Washington DC. a zauren namu na farko da ya mai da hankali kan kalubalen tsaro muna tare da gwamnan jihar katsina kurata da na jihar kaduna obasani da kuma gwamnan jihar zamfara dauda lawal ku biyo mu a cikin shirin sabo ba ne cewa najeriya tana fama da manyan kalubale musamman a bangaren tsaro da tattalin arziki da dai sauransu sai dai abin da mutane ke son sani shine shin mai shugabannin da suka zaba suke yi domin shawo kan wannan kalubalen yanzu haka ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu muna tare da gwamnonin wasu jihohin najeriya domin sanin abin da suke yi don shawo kan waɗannan kalubale daga cikinsu akwai gwamna dikurada na jihar katsina wanda kuma shine shugaban dandalin gwamnonin arewa maso yammacin najeriya haka kuma muna tare da gwamna obasani na jihar kaduna wanda kuma tsohon dan majalisa ne a majalisar dattawan najeriya sai kuma gwamna dauda lawan na jihar zamfara wanda shi kuma ba bako ba ne ana amurka kasancewar ya yi aiki a ofishin jakadancin najeriya da ke nan washington dc tun muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan shirin haka kuma muna tare da wasu 'yan najeriya mazauna nan amurka a cikin wannan zauren namu waɗanda za su gabatar da tambayoyi kai tsaye ga bakin namu muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan zauren to idan na fara da kai gwamna diko rada abu ne da kowa ya sani idan za a yi maganar najeriya to abu na farko da ke zuwa zukatan 'yan kasar ko kuma jama'a shine wato rashin kalubalen tsaro da ke addabar jama'a a kwanan nan mai baiwa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaro nuhu badu ya gabatar da wani jawabi inda ya bayyana cewa kusan gwamnati ta shawo kan matsalar tsaro a najeriya har yake cewa ba sauran wani mutum ko daya da ke hannun 'yan ta'adda shin ya kuka ji wannan kasancewar kowa na son ya ji wannan labarin kamar abin farin ciki ne cewa an sami nasara shin ya kuka ji da wannan labarin to auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kamar yadda kai bayani cewa an samu sauki na matsalar tsaro a arewacin najeriya gaskiya ne ba gaskiya ba ne ba amma saukin da aka samu bai kai matsayar da za a ce ba sauran wani mutum a hannun 'yan ta'adda mu da muke jihohin nan mun san halin da ake ciki a matsalar tsaron nan kuma bakin gwargwado lokacin da muka shiga gwamnati mun yi kokari kwarai da gaske na ganin ya za mu jawo da mutanen da abun ya shafa cikin wannan aikin na tsaro domin sani da cewa jami'an tsaron da gare mu ba su isa da wadatar da za su iya wadace duka ƙauyukan da gare mu a garuruwanmu da haka muka ga cewa 'yan ƙauyukan na ya kamata mu ɗauke su mu horar da su mu sa su cikin harkar tsaron nan domin su taimaka ba conventional security da muke da su a ƙasar nan wanda mun yi wannan mun kaddamar da su wajen wata bakwai da ya wuce a jihar katsina suna gudanar da ayyukansu sannan duk kayayyakin da ya kamata mu ba su bakin gwargwadon abin da hukuma ta amince mu iya ba su domin su gudanar da ayyukansu mun ba su kuma suna aiki da jami'an tsaron nan kusan a jihar katsina zai iya cewa kashi 60 zuwa 70 na matsalar tsaron da muke da ita a jihar katsina mun samu saukin ta matsalar da muke fuskanta da ita yanzu shine kan mai uwa da wabi saboda an matsa ma 'yan ta'addan nan ana kai musu hare-hare yau da gobe so su ma abin da suke mana sai su je ƙauyukan da ke kusa da daji sai su kai kan mai uwa da wabi su kashe na kashewa su kona gidajen mutane da dukiyoyin su ruga su wannan shine matsalar da muke to da kaga an kai haka to dan ta'adda yana nuna ma al'umma cewa so yake gwada mu jama'a da hukuma cewa muna nan jikinmu bai sanyi ba amma kuma su sun san abin da suke ji kuma in ka tambayi mutanen da ke wa'annan kauyukan su sun san irin kokarin da gwamnatoci suke yi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron nan muna dai fata cewa ba da daɗewa ba wannan ɗauke-ɗauken mutanen kashe al'umma ba dalili kore dukiyoyinsu zai zo karshe da amincewa Allah idan muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin da mu da jami'an tsaron nan namu in muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin wannan jiha da wannan jiha domin in na aiki in zamfara ba te ba ko kaduna ba te ba ko sakwata ba te ba kamar aikin baban giwa ne amma sa'ad da muka yi duka gwamnonin nan mun haɗa kanmu muna yin aiki iri ɗaya kuma muna tallafa ma junanmu wajen gudanar da kawo ƙarshen matsalar tsaron a jihohinmu. Na'am to a gwamna Obasani kwanan nan za a ce jihar Kaduna ta shiga kanun labarai sosai musamman saboda sace-sacen ɗalibai na baya bayanan na kuriga da aka yi da mm. sauransu. A nan waɗanne irin matakai kuke ɗauka domin ganin kun kare makarantu ta yadda abin bai shafi sha'anin samar da ilimi ba. To alhamdulillah kamar yadda kai magana ko shi kanshi maganan ɗaukan yara da aka yi na makaranta in ka kula za ga cewa a tarihin kasanmu na najeriya wannan kusan shine na farko da za a ce cikin kwana goma sha shida da dan allah yaran mu gida kuma wannan abu ya samu abu ne saboda yadda muka tsatsayin da ka ganin cewa mu a jihar kaduna mun haɗa kai da jami'an tsaro wato na sojoji da 'yan sanda da kuma ma su sss don mu tabbatar cewa mun kare makarantunmu ko da aka ɗauki yaran mu mun yi yakan mu muga cewa me zami mu tabbatar da cewa cikin kankanin lokaci an da yaran nan to zan iya tabbatar maka cewa kamar da shi gwamnan kasar ya faɗi duk jihohin da ke aro mafi yamma muna ƙoƙarin mu tabbatar da cewa mun kafa a wato jami'an tsaro masu zaman kansu a jihar Kano mun ɗauki kamar dubu bakwai kuma mun horar da su mun sa su ta karkashin sojoji da 'yan sanda to ganin haka ne ma ya sa ku da ku ɗauki yaranmu cikin kankanin lokaci muka tsatsa da kama ga cewa an dawo da su na ɗaya kenan na biyu kuma kamar yadda ka sani harkan tsaro wani abu ne wanda dole muka tsatsa da kama ga cewa mun yi tsaya mun samu local government chairmans wanda suke tare da al'umma da kuma sarakuna da malamai da matasa domin su jami'an tsaron nan ba su yi aiki sai an taimaka musu da waɗanda suka san irin wadajujjukan da muke da su kuma kamar da gwamnan katsina ya faɗi mu kaduna da zamfara da katsina muna da boda so abin da muke shine mu tabbatar da cewa duk abin da ake wani jiha suna gaya mana domin mu haɗa kanmu mai ake nan tare amma babban nasara da muke samu shine mun tabbatar da cewa al'ummarmu da ke karkara ko kuma suke ƙauyuka mun zauna da su da sarakuna da malamai domin su harkan tsaro kamar yadda ka sani harka ne wanda dole kowa sai sa hannun shi ba jami'an tsaro ba amma a yau din nan haka zan iya tabbatar maka cewa da yardan Allah ana samun sauƙin rashin tsaro a yankunan mu gaba da. To bari mu dawo ga gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan. Akwai rahotanni da ke cewa 'yan bindiga suna dora haraji kan wasu mazauna yankunan jihar ta zamfara za a iya cewa matsalar ta kai har watakila sai jama'a sun sama wa kansu mafita kenan kamar yadda ka sani matsalar tsaro kusan ta wuce shekara goma mun same ta ne a jihar zamfara amma da ikon allah mun tashi haikan mu tabbatar da cewa mun ceci al'umma kuma muna bakin kokarin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a jihar zamfara wanda mun bullo da hanyoyi daban-daban na tabbatin cewa kusan kowace karamar hukuma akwai mutane wanda suke kula da wannan wurare abinda ka faɗa haka ne akwai wurare daban-daban inda 'yan ta'addan nan sukan ɗora ma al'umma haraji cewa sai sun ba su kuɗaɗe kafin su basu su yi noma wannan gaskiya ne to amma mu kuma a tsaye muke mu tabbatar da cewa duk inda muka samu labari akwai irin wannan abubuwa mun yi abin da ya kamata mun tura jami'an tsaro don su tabbatar da cewa sun kare al'umma kuma sun hana wannan haraji da ake dora wannan akai muke kuma za mu ci gaba da yin wannan abu da ikon allah har sai mun samu zaman lafiya a jihar zamfara masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa godiya ga abokan aiki haruna shehu maraban jos da grace oyelubi dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar tattaunawar sai kuma dadi balawi da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc an gaishe ka na sanyin na to kafin mu karkare shirin ga hafiz ya sake dawa da labarai amma wannan karin a takaice. To Aisha ga labaran a takaice. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alkawari a jiya talata cewa za a kai mamayar soja a yankin Rafa da ke kudancin Gaza ba tare da la'akari da ko akwai yarjejeniya da Hamas ta tsakaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza ba. Tunanin cewa za mu dakatar da yakin tun kafin mu cimma dukkan burin biyu mata su ba za mu shiga Rafa kuma za mu kawar da bataliyoyin Hamas a can. ko da yarjejeniya ko ba yarjejeniya domin cimma cikakken nasara abinda ofishin Netanyahu ya nakalto shi yana faɗa kenan a wata ganawa da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su. 'Yan tawayen hutu na ƙasar Yemen sun faɗa a jiya talata cewa sun kai hari kan wani jirgin ruwan dakon kwantena mai ɗauke da tutar ƙasar Portugal a wani hari da jirgi mara matuki ya kai a tekun Indiya. An kai wa jirgin na MSC Orion hari a ranar Juma'a. a wuri mai tazara kilomita 600 daga gabar tekun yemen lamarin da ke nuni da cewa 'yan hutun ko kuma masu daukar nauyin sa iran na iya kai hari har can cikin tekun arabia a jiya talata wani alkali a birnin new york na amurka ya tuhumi tsohon shugaban kasar donald trump da raina kotu tare da cinsa tare dala dubu tara saboda karya umarnin alkali na hana shi caccakar mutanen da za su iya zama shaidu a shari'ar da ake masa alkalin kotun new wan machan ya yi watsi da ikirarin da shugaban kasar na 45 na cewa yana mayar da martani ne kawai ga sukar siyasa da ake masa lokacin da ya ceceki wasu manyan shaidu biyu a shari'ar kasar kenya ta fara samar da ruwa ga al'ummomin da ba su da shi a zahiri daga iska kamfanin magic water yana amfani da na'urar da aka kera a india wacce ke zakulo turiri daga iska ta amfani da matatar lantarki da wannan fasahar ana iya samar da ruwa kimanin lita 500 a kowace rana a yankunan da ba su da ruwa samun ruwa mai tsafta yana da wahala ga mutanen da ke zaune a yankunan da ke fama da rashin ruwa saboda sauyin yanayi da kuma yawan fari inda magudanan ruwa da koguna suke yawan bushewa wanda hakan ke haifar da kalubale ga iyalai da ke kokarin rayuwa. Masu sauraro shirin namu kenan na safiyar yau laraba ɗaya ga watan Mayu na shekarar 2024. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya shirya kuma ya bada umarni. Amma wanda ya kula mana da na'ura Mr. Charleston ni Aisha Mu'azu ake cewa wani lafiya. Masala.